min husniha wa tasawiriha sai suka rinka labarin kyawun ginin wannan coci da kuma hotunan da ke ciki tasawir hotuna to wannan tasawir din ta iya yiwa tasawir ne waɗanda suke man'uta masu inuwa ta iya yiwa tasawir ne waɗanda suke na zane kowanne na kalban suna wato sura kenan to sai suke ta labarin wannan cocin da kuma irin mutum mutumin da ke ciki ko kuma zane da aka yi na yan adam a ciki ko dai waɗansu salihan bayi da ake gani a ciki to da suka zo nan gurin shine ce qalat Aisha ta ce fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi da mace tabbata gare shi ce inna ulaika idza kana fihim ar-rajul as-salihu famata waɗancan mutane da kuke magana akai mutanen Habasha wanda su kirista ne a wancan lokaci idza mata fihim ar-rajul as-salih idan mutum nagari a cikin su idza kana fihim ar-rajul as-salih famata in an samu mutum nagari cikin su sai ya mutu banau ala qabrihi masjida sai su zo su gina masallaci a kabarin wannan mutumin dan tuna shi dan girmama shi sun masawar bihi fil kasuwar sannan sai su yi wannan mutum mutumi a cikin kaburbura a cikin wannan cocin ko kuma cikin wannan masallacin sai annabi ce ulaika shirarul khalqi inda Allah yawmal qiyama irin waɗannan su ne sharrin halitta a wurin Allah ranar tashin kiyama ulaika shirarul khalqi inda Allah yawmal qiyamati duk wannan abu ne mai zafi na zuwa da mutane suna da hankali da mutane za su yi tunani da za su wa kansu adalci wannan abu ne mai zafi na zuwa wannan hadisi a karjar bukari wa muslim wannan sa'i wa kaza abu awana wal bai haƙi wa siya kula kuma wa ahmad wa buna wa ziyada ta ne lishe kai wa gairi wa filbabi a hadisu ukura an jama'atun akari na minan sahaba a wannan babi me yake nufi da babi a nan gudun matsalan gina masallaci a makabarta shine babin da yake nufi akwai hadisai kuma daban an karɓo daga waɗansu taro na sahabbai auratu hafi kitabi dukkan su na kawo su cikin littafi na mai suna tahzirus sajid min ittiqadil qubur masajid albani na da wannan littafin tahzirus sajid min ittiqadil qubur masajid littafi ne mai kyau kwarai da gaske wa hiya tadullu dilalatan qati'atan ala anna ittiqadil qubur masajida haramun lima min la'anil muttakhizina waɗannan hadisai suna nuni nuni yankanke bisa cewa rikon kabarbara a matsayin masallatai abu ne wanda yake haramu lima saboda abin da ke kunshe cikin hakan min la'anil muttaqina na la'anta duk wanda suka rike masallatai a makabarta walzalika qala al-faqih al-haythami fi zawajir da ka al-imam al-haythami ya faɗa a cikin littafin sa az-zawajir min iktirak al-kaba'ir kenan ko a iktirak al-kaba'ir yace al-kabiratu salisatu wa tis'una kabira ta 393 ittikhadul quburi masajida wannan yana cikin kaba'ir kenan rukun masallatai ko rukun kaburbura a matsayin masallatai sun mata kabadal ahadis mutaqaddimati wa ghayraha sannan ya kawo wani sashi na hadisan da suka gabata da wasansu min ma laysa ala shartina daga cikin irin hadisan da ba su cika sharadin mu ba dan haka mu mu kawo su ba ثم قال سنيت وعد هذه من الكبائر وقع في كلام بعض الشافعية kirga gina masallatai a makabarta cewa yana cikin kaba'ira wannan ya zo a cikin maganganun waɗansu malamai da maza ba shafi'iyya wa aka da zalika ma zakarahu min min hadhihi kamar ya wannan ya kawo wannan a matsayin kaba'ira dan ya ciro hakan daga cikin hadisan da suka gabata wa wajhuhu wadihun wannan ko abu ne wanda yake a zahiri li'annahu la'ana man fa'ala zalika bi quburi anbiya'ihi domin Allah an ce wanda ya aikata haka gabarin annabawan Allah wa ja'ala man fa'ala zalika bi quburi salahihi sharral khalqi inda Allah yawmal qiyamah kuma hadisi ya nuna wanda ya gina masallaci a kabarin salihan bayi yana cikin sharrin halitta a wurin Allah gobe kiyama fa bihi tahzirun lana kama fi riwayati yuhadhiru ma sana'u a cikin haka kamar akwai gargadi gare mu da jan kunne kar me da mai haka don ga riwaya ma wadda take nuna yuhaziru ma sanahu annabi na gargadin mutane dangane da abin da yahudu da nasara suka yi ay yuhaziru ummatahu bi qawlihi lahum fi zalika min an yasna'u ka sunu ulaik annabi na jan hankalin al'umma sana jan kunnen su kar su aikata irin abin da yahudu da nasara suka yi fa yul'anu dan su ma in sun yi hakan sai ala'ance su kama lu'inu kamar yadda aka la'anci yahudu da nasara qala ba'dul hanabila قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا بها عين المحادة لله ورسوله su daga cikin malaman mazaban hanabila kenan suka ce mutum ya nufaci kabari don yi sallah a wurin yana mai neman albarka to wannan shine tsabagen saba ma Allah da manzansa wa ibda'u dinin lam azan bihi Allah linnahi anha kirkirar wani addini ne wanda Allah bai yi izini da shi ba saboda an yi hanin haka summa ijma'an sannan kuma ijma'i wato kamar saba ijma'i ne fa inna azamul muharramati wa asbabi shirki as-salatu indaha yana daga cikin manyan ayyuka na haram da sababban da ke kai mutane zuwa ga shirka yin sallah a wurin makabarta wa ha masajid da rikan makabarta a matsayin masallaci aw uha alaiha ko gina masallaci a makabarta wal qawlu bil karahati mahmulun ala ghairi zalika cewa wai makaruhi ne ba wannan ba ba wai ginin ne yake makaruhi ba sai dai a dauki wani abin da ba a matsayin karanci amma gini ya kai haram إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا فاعله domin ba shi iya yi wa mu cewa malamai su amince su ce halal ne a aikata wani abin da annabi ya la'anci mai shi dan in kace makaruhi ne kana nufin an yi babu zunubi to ya za a ce annabi ya la'anci mutumin da bai aikata zunubi ba ko in muka in muka ce malamai da suka ce makaruhi suna nufin karhanci irin wanda muka sani bai kai haramun ba to mun muna da ga wannan malaman ta yaya za su cewa abu makaruhi bayan ga hadisai sun zo mutawatirai daga annabi ya la'anci mai aikata wannan aikin ina fata mun fahimta in ko muka katse akan karhancin sa to kamar wato ah, ya za a yi kenan annabi kuma ya la'anci wanda ya aikata makaruhi ina fata kun fahimta ne wa tajib al mubadaratu li hadimiha bala yace ya zama wajibi ai gaggawa a rushe irin wannan masallatan ba albani ne yake wannan magana ba kaji wani ustaz ya ce kaurai da eh. imam al ne ke wannan maganar yace wajibi ne ai gaggawar rushe su wa hadimil qibab allati ala al wajibi ne ai gaggawar rushe kubban da ke kan irin wannan makabarta an gane ku idh hiya min masjid dirari dan ta fi cutarwa a musulunci sama da masjidin durar kun san ko masjidin durar wani masallaci da munafikai suka gina shi annabi ya tafi yakin tabuka na shirin yakin tafiya yakin tabuka suka gina shi suka zo suka ce dan annabi ya dawo ya zo ya bude musu wannan masallacin nufin su yin annabi ya shiga ciki sai masa kisan gilla sun tanadi yan daba marasa kunya an tara su cikin masallacin annabi ya zo su far masa sai Allah ya sokar da wahayi ya sanar da annabi wannan masallacin ga abin da ake ciki sannan aka umarci annabi ya je ya rushe wannan masallacin Allah ya kawo kisa cikin suratul tauba wallazina zo masjidan zirara wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakazibun la takum fihi abada la masjidun qusisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu bil mutahhirin aka je aka rushe wannan masallacin to wannan shine masjidul dirar to imam al-haytami yace masallacin da aka yi a makabarta ya fi cutarwa sama da masjidul dirar <laughs> ya fi cutarwa a musulunci sama da masjidul dirar adarru min masjidul dirari li'annaha ussisat ala ma'asiyati rasulillahi saboda wannan masallatai na makabarta da ake yi yanzu an gina su ne an dora harsashin dan a saba ma annabi li'annahu naha an zalika da annabi ya hana amma ka ce sai an yi da ka hana wa amara hadamil quburil mushrifati annabi ya sa a rushe kaburbura al mushrifa wanda suka yi tudu da yawa yace a dawo da su su zanto daidai dani daya to balantana kuma ka zo ka gina masallaci a wajen wa tajibu izalatu kulli qindilin aw sirajin ala qabrin ya zama wajibi gusar da dukkan wata fitila ta kwai siraj wata irin nau'in fitila a kindil fitilan kwai kenan siraj kuma ko wata irin nau'in fitila ya zama wajibi a gusar da ita ala kabarin matakar an je an kai ta an dora a makabarta ko an sa ta a cikin kabari wala yasihu waqfuhu wa nazruhu baya halatta wani ma ya bada kuɗi ya ce dan a rinka sa fitila a makabarta ko kabarin waliwa ne ko dan a rinka sa fara ya ware dukiya ya wakafinta wa kawai dan hidiman kabarin wani baya halatta baya halatta yin bakance domin kabarin wani wani ya ware ya ce yayi bakance tsakaninsa da ubangiji zai ciyar da abu kaza ga kabarin wani san in bid'a suna yin wannan ko da idan an faɗa sai ku ji labarin kamar daga sama amma su ba su inda bid'a ta yi kaifi har rantsuwa ke da kabari ai bakance da kabari ai yanka a wurin kabari wanda wannan shine shirka salon shirka sabo wanda ko su Abu Jahil ba su san irin ba hadha wal ittiqad mazkuru fil ahadith al mutaqaddimati yashmalu ta umur hanin da annabi a cikin hadisan da suka gabata kar ku riki masallatai makabarta ko makabarta masallatai wannan hani zai iya shafan waɗansu al'amura kamar haka al'awwal abu na farko as-salatu ila al-quburi mustaqbilan laha hanin ya shafi yin sallah mutum na fuskantar kabari na biyu a sujudu alal kuburi hanin ya shafi yin sujada akan kabari lalle an hana wannan A salisu na uku bina'ul masajid alaiha hanin ya shafi ginin masallatai a makabarta wal ma'ana zani zahirun min al ma'ana ta biyu shine yin sujada akan kabari to wannan dama za ka iya fahimtar zahiri cikin hadisin da suka ce la ta zo kubura masajid ma'ana kar ku wurin a matsayin wurin sujada wannan ka iya fahimtar sa karra cikin hadisi wal ne guda biyun kuwa yin sallah a wurin da gina masallaci a wurin ma'a dukulihi ma fihi su ma sa iya shiga cikin wancan din domin da aka ce kar ka riki makabarta a matsayin wurin sallah wannan yana nufin karka yi sujada wannan yana nufin karka yi sallah wannan yana nufin karka gina masallacin dan meye manufar gina masallaci dan a rayar da shi ana raya masallaci da me da sallah to da aka ce karka riki kabari a matsayin masallaci kamar an hana ka dukkan waɗannan ababen guda uku sai dai wanda ya fitowa fili shi da sujada kai tsaye dan masajid jam'i na masjid a ko masjid wato gabarin yin sujada ko wurin yin sujada wal ma'ana sani ma'ana ta biyu kuwa zahiru min al-ittikhaz ko ma dukulihi ma wal akharani amma sauran ma'anonin guda biyu kuwa ma dukulihi ma fihi tare da cewa za su shiga cikin daidai da ma'ana ta biyu faqad ja'a an-nasu alaihi ma fi ba'd al-ahadith al-mutaqaddima hani ya zo game da su a cikin wani sashi na hadisan da suka gabata wa fassaltu al fi zalika na rarrabe magana a wannan matsala. wa awrattu aqwal al-ulama na kawo maganganun malamai mustashhidan biha fi kitabi al-mushari ilayhi anifan ina mai kafa hujja da maganganun malamai a cikin littafi na wanda na nuni gare shi dazu littafin ko shine tahziru sajid min ittikhadul qubur masajid wa zakartu fihi tarikh idkhal al qabr an nabawi a cikin littafin na ambaci tarihin shigar da kabarin annabi fil masjid an nabawi a sharif wato cikin masallacin sa yanzu aka shigar da shi lokacin sahabbai ko bayan dan kar dan bid'a zo ya ce to ga kabarin annabi cikin masallaci ya zaka idan ka madina to albani ya dogon bayani a can cikin littafin tahzirus sajid min ittikal al-qubur masajid ya faɗi tarihi a lokacin wani ne aka shigar da kabarin annabi cikin masallacinsa a lokacin walid ne ibn abdul malik baya cikin sahabban annabi bayan shuɗewar dukkan sahabbai karshen sahabi da ya mutu a madina shine jabir dan abdullahi to bayan shuɗewar duk waɗannan mutanen ne lokacin da walid ibn abdul malik ya zo zai jaddada masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shigar da kabarin a cikin masallaci kuma an yi masa inkari tun lokacin duk an yi masa inkari a baya amma tare da haka duk waɗannan wanda suka ci da wannan kabari sai yi iyakacin kokarin su ga sun rarrage wa kansu matsalar ta yadda kamar yadda na faɗa da su ga kabarin na cikin ɗakin Aisha aka sake yin wata katanga aka yi me aka kewaye ɗakin Aisha sannan aka ɗauki wata katangar kuma ta tafi mai kakkiya wadda ta sake rabe wurin da masallaci gaba ɗaya to amma dai faɗin sa kamar sai zanto daga can wurin masallaci daga nan masallaci kabarin kuma an kewaye shi daga nan wurin haka sauransu duk da haka malamai sun inkari akai da haka idan ka kafa hujja da aikin walid walid baya cikin wanda ake kafa hujja da aikin su ina fata fahimta kuma tare da haka aikin da walid yayi ba shine irin naku wanda kuka yi yanzu ba kuma tare da haka Nabi sallallahu alaihi wasallam ka iya bashi hukunci na khas nashi na kasancewar kabarinsa a ina a cikin masallaci wannan hukunci ya shafe shi kadai amma umarninsa ya saba maka shigar da kabarin wani kuma daban da hannun sai da ruwa cikin hadisi wannan dai matsala ta wadda tana cikin littafin tazi da sajin wata kazu kuburi masaji mai yiwa makaranta shi a wani lokaci ko makaranta da dai wannan matsala wa anna salata ma zalika la tukrahu fihi khassa sannan ba makaruhi bane baka yi sallah a masallacin annabi wannan ke bantaccen hukunci ne da ya shafi masallacin annabi faman sha'a basal qawli fi zalika kullihi falyarji ilayhi wanda yake son shimfiɗa magana cikin wannan matsala ya koma littafin tahziru saji min ittikhaz al-quburi masajid shafuka ne da dama albani ya can gurin sai dai Allah ya kai mu mako na sama bi hitala ta'ala idan mun zo ma karanto wani abu daga ciki ko da ba mu karanta duka ba sannan mu a anan inda muka tsaya yanzu mun zo karshen abu na tara cikin ababen da aka haramta yin su a masallaci ko a darasi na gaba insha Allah za mu tashi kan abu na goma abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya shafe mana me kace ustazu yake suke cewa makabartan mun zane na cikin masallaci eh. ai wancan hadisin wanda yake nuna cewa duk wanda da ba su kuma kana ake binne su wannan ya riga zama fina wannan zai yi kwarai da gaske zai iya zama hujja zai iya zama hujja hadisin da yake nuna duk inda annaba suka mutu annabi yake binne su ba dauke sa kai tsono waje ma'ana da Allah zai kabbara zai kaddara musu mutuwa cikin masallaci to sai a binne su a ciki wannan shine ku yi hakuri sai an gama kiran sallar kullum tambayar farko yana cewa a ranar juma'a da ta wuce an ambaci wata addu'a wadda mutum ke yi idan zai kwanta barci Allah zai kare shi daga sharrin mutum da aljan yake son a sake ta masa to me zai hana ka sai kasar ka huta tunda zai kasar ranar juma'a din yana nan wurin masu kasar ina ganin matukar an yi karatu kuma aka faɗo wata mas'ala mutum na nan to bai kamata ba ko mutum ya sake saya a sake masa karatun sa da shi kadai na har sai ya fahimta sannan a wuce ina jin ba wannan shine tsarin koyarwar ta sanan ba karatun da ake gabatar da shi gaba daya kuma gata ne zaka wa kanka idan ka sai kaset idan ka ji kuma sai ka ba wani shi ma ya amfana ya ji idan ka ji kaset yau da gobe zaka ji ka haddace abin da ke ciki idan sai ka amfana ka ba wani ya ji idan za ka yi tafiya zuwa zartan yan uwanka ko danginka ko abokananka na arziki su ma sai ka tafi musu da su su ji saboda haka da haka sai ka yada alkhairi da yawa bayan kai ka amfana da shi daga cikin addu'o'in da akwai amanar rasulu zuwa karshen sura kuma akwai ayatul kursi da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mutum ya karanta su da dare ubangiji zai kare shi daga dukkan wani sharri da yake jin tsoro wannan yana son karin bayani dangane da hadisi na hudu da ke cikin arba wani hadisi wanda yake magana akan kadara da kuma aikin mutum wajen dacewa da aljanna ko abin nan wannan hadisi yana magana ne akan kaddara da ubangiji ya halicci mutane a kai kuma mun sha faɗa muna maimaitawa a wurin karatu bisa ga cewa mutum baya kafa hujja da kaddara kauniya wato kaddara ta yadda ubangiji ya so ya halicci mutane kashi biyu waɗansu mutane kafirai waɗansu mummunai huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir haka Allah ya so duniya ta kasance amma tare da haka kuma sai ya kawo kaddara shar'iyya shine ya saukar da littafi ya turo annabi dan a kirayi mutane zuwa ga abin da zai amfane su a kuma gargaɗe su daga duk abin da aka san zai cutar da su to kullum hujjar ka kai musulmi hujjar ka kai mai son shari'a shine abin da Allah ya saukar na wahayi ba abin da Allah ya halitta tsarin duniya a kai ba sahabbai sun tambaya annabi suka ce to tunda an kai an gama komai an rubuta duk abin da mutane za su yi to dan me za mu tsaya mu yi aiki sai annabi ya ce i'madu fa kullum muyassarun lima khuliqa la ku je ku yi aiki kowanne za a datar da shi kan abin da aka halice shi domin sa amma ka yin aiki ka zauna wannan ba shi halatta menene matsayin kwalkwara da ake yi yanzu a kasar Hausa wajen sarakuna ko attajirai na riga an gama magana tuntuni ba kwalkwara ne wanda mace shari'a musulunci ta halatta ba da haka zahirin su zina ce da haka marigayi malam abubakar gumi yana da wata magana ta hikima yake cewa duk wanda ya ce an kawo masa baiwa ya ce to ni ga kuɗi na a kawo min namiji a kawo bawa namiji mana me yasa ba sa kawo namiji kafin su sayar a matsayin bawa kawai sai da su rika so yan mata wannan yake cewa idan kirista ya ziyarce ka ba da lafiya sai ce Allah ya sauƙaƙe to waya za a yi shi dai yana cikin waɗanda ba a karɓar adda su la hun abuwa bu sama wa la yadkhuluna aljanna hatta yalja da fi samayka dan haka sai dai ka ce amin mujamalatan mujamala kawai don da ya ji daɗi a zuciyarsa kana son ka ga cewa ka jawo shi kusa ko a ko ya samu sa'ar musulunta amma ba dan addu'a za ta yi maka wani amfani wannan shine ba hanyar sallar jami'i tilas bika yana cikin ya ka dauke wuta kuma kuma bar gaba sai da aka shiga ka ta hudu tun asali wuda dama ba ce ka bi wannan sallar haka tun asali in za ka bi sallah ta gaske sai ka tafi masallaci mun sha faɗa muna mai tawa duk wanda ya bi sallah daga gida ga masallaci amma ya tsaya gida ya bi sallah ba ya da sallah duk wanda ya tsaya kofar rumfar kasuwarsa ya ki zuwa masallaci ya yi sallah shi ma baya da sallah ko da ya ji duk abin da liman ke yi har aka gare sallah saboda an wajabta maka tafiya jam'i. idan ka zo masallaci sahun gaba bai cika ba ka zo ka tsaya na biyu kai ɗaya har aka ga masallah kai ma baka da sallah haka kuma kuskuren da waɗansu yan uwa suke har a nan masallacin za a ga wani lokaci kwariyar masallacin nan nan ciki bai cika ba amma sai waɗansu tsaya daga shimfiɗin waje duk wanda ya tsaya a shimfiɗar waje shi kaɗai bayan ciki bai cika bai zo ya sallah shi ma baya da sallah wannan hukunci duk muna yi ne ga wanda ya san hakan a shari'anci wanda bai sani ba a da muna fatan Allah ya yafe masa daga ranar da ya ji lalle ne ya gyara wallahi daga ranar da ka ji ba kyau kuma ka ci gaba da tabbas ka da sallah ka tabbatar da wannan saboda haka sallah ba abin nan bane ba duk aka ka tashi ka tafi masallaci kuma aka faɗi darajojin da ke cikin takun da mutum ke yi zuwa ga masallaci waɗansu sahabbai ne fa suka cewa annabi gidanmu na can bayan gari nesa da masallaci ka ba mu dama ga waɗansu fulote kusa da masallaci mu zo mu saya dan mu zama makwataka da masallaci sai annabi ce makanakum tuktabu lakum asaru asaru kace kullun zunci inda kuke dan a rinka rubuta muku ladan takun da kuke zuwa masallaci ya fi lada saboda ku zo kusa da masallacin ku tsaya daga nesa ku taku a rika ba ku lada shi biyu ku alkhairi to amma kai sai ka zauna gida idan haka to me hikimar yin sallan jami'i an kowa zai ba a gida wata rana sai mu zo liman masallaci mu ga daga kawai kuma kuna da kan benaye muku na bi ya san to ba hikima ba ke na wajen shar'anta jami'i din ai so ake a haɗu wannan ya ga wannan wannan ya ga wannan gaba da menene ya koranye daga cikin zukatan mutane a samu ta'awun a samu taimakekeniya da juna tsakanin mutane a samu sanayya da juna wanda sanayyar nan za ta iya haifar da maslahohi na duniya ko na lahira yanzu a cikin masallacin nan sakamakon sanayya da juna kowa kuma yana wani fagen rayuwa daban wancan tela wancan ma'aikacin gwamnati wancan dan makaranta wancan hanshakin dan kasuwa wannan kuma kowa na da bukatar kowa a rayuwa wanda ya fi kowa bunkasa a kasuwanci a yau yana bukatan lebura mai ba fulawar ruwa in ba lebura ne shi rayuwarsa ba za ta ji daɗi ba dan da rabe shi tun da yana da kuɗi sai ya ga fulawa kuma shi ba zai iya bata ruwan ba dole wani ne zai bata ruwan in wancan din ya yajin aiki hankalin sai tashi dole sai da direba hankalinsa su zai kwanta inda ya kai matsayin da ba zai ja mota ba sai direba ya kai sai ya kai yaransa makaranta sai ya je ya dauko su in aka ce yau direba ya yi yajin aiki shi zai kai yara ya dawo da su ya kai su islamiyya da yamma ya dawo da su to rannan ya gama yawo rannan ba zai amfani ba gaba ɗaya al'amuran su lalace to idan baka san ba wannan sana'a kaza ke wannan sana'a kaza ke sai kaga kana da wata bukata ta mutum amma rashin man ka masallaci ba wata sana'ar da ta fara ka san bukata ta san bukata sana'a wurin ka wannan shine hikimar a taro a masallaci dan a samu masalih na duniya da lahira maslahohin lahira lada zai kaulara duk wanda ya sallah cikin jami'i din nan a masallaci yana da daraja ɗaya har ashirin da biyar sama da wanda ya shi kaɗai daraja ɗaya kawai za a bashi kaga wannan maslaha ta lahira ta samu in ka zo jami maslahar duniya kuma shine wata sanayya da ke da juna wata mas'ala ta taso wadda ta shafe mu mu duka in ni kadai zan yi ba zan iya ba in ka kadai zaka yi ba zaka iya ba in muka taru mu duka sai mu murkushe ta to duk wannan shine abubuwan da musulunci ke ganewa ƴaƴan alkhairin da ke ciki amma duk ba ma fahimta sosai saboda haka sallah a masallaci zuwa jam'i wajibi ne babu sassauci a ciki tun da dai makaho ba a yi masa sassauci ba mutum ne zo jan annabi ce ya annabin Allah gidana na nesa da masallaci gashi ne makaho ne ba na san jagora uzuri nawa uku ga gidansa nesa da masallaci gashi makaho gashi ba shi da dan jagora yace a yafe mun jami'i ayi mun uzuri da gungume a hanya a abin nan a yaga min jam'i annabi sallallahu alaihi ne ce ka har ya tafi sai annabi kirawo shi yace a tasma'un nida idan an yi kiran sallah a masallaci kakan ji a gidanka yace ina ne yace to dole sai ka ansa sai ka zo jam'i dole sai ka zo jam'i matukar ka ji kiran sallah to saboda haka wancan fa makaho kenan kai kuma wani kake da nan ka lafiya kalau ba wani uzuri tare da kai ta ya za a wajen wa makaho a ce su masu ido kuma a ce wannan suna muakkada annabi ya wajen wa makaho wani daga baya zo ce kuma su masu ido sunna muakkada saboda haka wajibi ne halartar Jami. wannan ce menene dalilin karya kayan gado a sayar da shi arha fiye da sa? to wannan sai dai ka samu wanda suka karya din ka tambaye su ne dalilin da suka karya amma in dalilin shari'a kake nufi ya shari'a za ta yi da karyar da kayan mutum kasa da darajarsa arhali in an kyale za a sai shi daraja ya an zalunci mai gado kenan akwai wanda suke irin wannan zalunci idan an mutu an barwa magada gidaje ko kulote ko abin hawa tunda yara ne kanana ba su da wayo ko kuma mata ne ba su san yadda duniya take ciki ba za a sayar a raba musu dukiyar ta yadda in mota ce an barta ga mutum uku wanda sai an sayar dan a raba musu mai kudin motar sai zanto cikin waɗanda aka sa su zanto su ne waliyul umur na waɗannan magadan sai su zalunce su abin da za a sayar da shi dubu ɗari uku su zo su sayar da shi dubu ɗari biyu ko dubu ɗari da hamsin su kariyar dan su ko su saya ko wani abin nan wannan tsabagen zalunci duk wanda ya wannan to ya tabbatar ya ci dukiyar maraya innal ladzina ya'kuluna amwal yatama zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim nar az-zulm kuma shine dama zidduhu eh, al-adl wal insaf yanzu abinda kai din nan ba adalci bane ba ka kare da dukiyar maraya dan kai kai zaka tsaya ka kariyar da gidajen su ka kariyar da gonakin su ka kariyar da ababan hawan su dan kawai kai zaka tsaya dan su ba su da cewa kai ne wakilin su to ka ci wuta balbal inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira saboda haka mutun yi tsoron Allah kuma yadda kake wa ƴaƴan wani fa ka ji tsoro kai ma za a iya wa wannan kuma wali yakhsha alladhina law taraku min qalbihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida ka ji tsoron kai ma za ka bar ƴan tamilo wani zo zalunce su in ka kiyaye hakkin waɗansu kai ma sai ubangiji ya kayyaba maka wanda zai kiyaye hakkin ƴaƴanka in kai yunkurin zaluntar na waɗansu shikenan za a iya zaluntar naka da haka bai kamata dai mutum ya kasance yayi wannan ba ya sani cewa azabar Allah na jiransa har sai ya mayar da haƙƙin maraya zuwa ga mai su dan haka duk wanda ya karwa da maraya gidansa yau ya ji wannan fatawar ya kaddara inda ta lokacin da ya sai gidan maraya din gidan zai kai dubu ɗari biyu amma sai ya saya dubu ɗari yau ya ji wannan fatawar istighfari kadai ba ta sa Allah ya kai ba sai ka ɗauki dubu ɗari ka je ka biya marayu ka ce wannan dukiyar daga cikin dukiyar da babanku ya bari sai an gano ta a wani wuri in ma ka baka so ka ce kai ne ka zalunce su dan kila in so gane kai ne ka zalunce su kuma sai sai dan ya samu so na mummunan zato a ah, to kila banda wannan ma akwai saura sai je sa ka da yan sanda ko na ba zuwa ya taji dali a ah, sai ka ce wannan dukiyar mahaifin ku ce an gano ta a wani waje wani ake bi bashi yanzu ya biya duk ka fata wannan babu komai ka dai ba su ka fita a gaban Allah gobe kiyama ka cika musu kayan su wallahi baka yi wannan ba inda zaka istighfari so miliyan kai kwana miliyan kana yi Allah ba zai saurare ka ba istighfari ba yadda za a kashi duke rono ka ce a je a istighfari da ni har kawai kana istighfari kana gingedi a sarrafa lalla zai malla zai lalla kacin ya mai dukiyar mutane wallahi Allah ba zai kyale ka har kawai dan fara duk malamin da ya tsora ka wannan ya tsara ka akan a hanyar da ba ita ce ta fita ba da yi da wannan ba malamai bane jahilai ne ba su sa abin da suke ba kawai sun sa rigar malanta ne tunda mu malanta a kasar hausa shine ka samu riga mai wundiya da wani dan kwa gidanka da kasar launi ba ka magana sosai ba malaka ma wani ba ka zama Wai ana gaida ka aje assalamu alaikum Allah ya ce wai za ku yi tun bi tahiyyatin ko karatun qur'ani kake aka ce assalamu alaikum sai ka dakata ka ce wa alaikum assalam sannan sai ka ci gaba da karatun wa ma ana gaida kai wajen lazimi wai sai ka haka wai lazimi kai na Allah dake ka je kai lazimin ka daki na ruwan da lazimin ka na wajen kuma ka je kai a daki inda ba wanda yake ganin ka sai Allah amma ana kai da kawai ai lazumi kake wai ba a bada duk damfara ce wannan ba shine tafarkin malanta ba shine tafarkin walitaka ba ko wannan wata shiriri ta ce ta mutanen mu da aka galibin waɗannan ba malamai bane ba kawai dai sun sa rigan malanta ne zaka samu jahilai ne rabon gadan idan ka tsaya ma wallahi ba su sani ba to saboda haka wannan dai matsala ce a gane duk lokacin da aka zo matsalar rabon gado a nemi wanda ya sani sosai wanda zai iya bayani dalla dalla a shari'ance in ma ko magada wannan ce kai je ka samu naka wannan je ka samu naka a samu a ji wani bayani ne yake dab da qur'ani da hadisi tunda malaman yanzu sun zama suna ne akwai yan kabu kabu da yawa wanda ba su da lasin a kawai suka shiga rigan malanta sai su gina mutane a kan abin da ba shi ne ba amma ina za a zo a ce ɗari uku ka taya kai mai sai kana cewa ɗari uku ko mai sai wani ce ai raban ai kayan gado ne biya ɗari biyu ma ya isa kayan gado ne a ina wani nasi ga an ce haka da mata ba mata ba za su bi sallah daga gida ba su ma ba a kallafa musu wajibcin sallan jam'i ba in mata na sha'awar jam'i to sai su fito su yi hijabi su je masallaci su bi jam'i haka mata suke a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama sallan asubahi sallan Magariba isha'i duk suna zuwa masallaci har annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi sallama yake fadakar da sahabbai cewa idan an yi sallama ku daina sararin tashi ku bari sai mata sun fice sannan sahabbai su ringa fita sai mata sun gama fita ina fata mu fahimta saboda haka kuma aka rinka dan saboda daga cikin wancan lokaci akwai wanda suke cikin hali na rashin yalwa kaga wani lokacin su taran mutum ba su tarce jikin shi sosai ba annabi ke fadakar da mata idan na dago daga da ku daina saurin dagowa ku tabbatar maza sun dago da su suka ce jikin su sannan ko ku dago wanda yanzu da a masallaci ciki ko ba sa wani kyalle ya raba ba saboda haka ka'ida idan mata za su bi jam'i sai su je masallaci ja'izi ne amma in za su je masallaci sai su yi fita ta shari'a su sanya hijabi su lullube jikinsu kuma kansa su cakudu da maza kuma ya zanto an yi musu an dan killace wurin da an san saho ne na mata kuma kofar da za su shiga daban da inda su da wannan in an yi haka ya halatta amma in akwai turmutsutsu to bai halatta su zo ba sai su tsaya gida su yi jami ko da ba turmutsutsu ba komai sallarsa a gida ta fi lada sama da su zo masallaci din masallacin hukuncin sa kawai halacci har kuma annabi ya ce duk wanda matarsa ta ce zan je masallaci kan ya kuskure ya hana ka. yanzu da mata sun san wannan hadisin nan da kun shiga uku har kawai za su ce za ni masallaci kuma hadisin annabi dole ka barta baka cewa ba za ki je ba da ya ce la tamna wa ma allahi masajid allah to wannan yana daga cikin maslaha a boye musu wannan hadisin sun san ya ji dali ya samu saboda haka sallan su a gida ta fila da sama da su je masallaci ko da ko masallacin annabi ne ko da ko ka'aba ce ballanta na masallacin unguwarmu su yi sallah a gida ya fi lada sama su zo masallaci a hadisin annabi ya nuna to daga kai malam shi kenan eh eh wannan ai mun yi bayani a dukkan darasin da suka wuce baya ka samu katar zaka ji cikakken bayani baka jima da zuwa ba eh shine ce an yi bayani a darsan baya amma dai wannan addu'ar bid'a ce bayan an binne mutum a makabarta wani malami ya tashi yana bada umarni ku garanta salati goma ga annabi ka kyale ka ce mana mu yi salati ko nawa ma mu yi mana me yasa ka kai da mu da goma ka kyale mai dari yayi mai dai yayi amma kai da wannan ko da ma ba wa'annan ba kai dai ma salatin ka ce goma shi kanshi bid'a ne asalan kun fahimci wannan to yin da dai addu'a a makabarta bayan an binne mutum wannan addu'a akwai tabbatacciya annabi ya ce istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbih fa innahu al'ana yus'al wannan duk mun karanta a babukan baya wannan addu'a kowa zai yi ta ne shi kadai ba a yin ta a jam'i kai ka yi taka ni in yi ta kowa ya tashi duk wanda ya riga gama gamawa ya yi sa. amma bai tabbata ba a cikin aikin annabi ko na sahabbansa ko na tabi'ai cewa wata rana an binne wani annabi cewa sahabbai ku karanta kul huwallahu ku ga walidanmu ku na ku ba ku yi izgifari goma ku yi ladifu 129 annabi bai tawfa din wannan ba ba wani sahabi ko tabi da ya faɗa wata faɗin wannan wannan bid'a ce duk malamin da yace haka yayi bid'a sai dai a kyale mutane jama'a ku roka masa gafara jama'a roka masa rahama kowa ya tashi shi kadai kowa gurgudan ijtihadin sa wanda ya riga gama wa ya tafi sa ba ce ya tafi tare kuma sai ku fito tare duk wanda ya riga gama ya tafi sa wannan shine ka'idar koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam eh ba ni ne wannan karatun ba ko to sai ka samu wanda ya wannan karatun ni nan wanda nayi yana nan a kasar duk wannan abin da ka tambaya yana nan a kasar ka tambaya masu kasar ka ce wannan tamkan dabino kai me za su ce maka za su faɗa maka amma dai karka tambaye ni karatun da ba ni ne ba من الشيطان الرجيم بسم الله